أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya zo daidai da 25 a watan uku masu kenan shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayyu bin ka'ab da ke nan yan kifi kan titin tafiya mai gatari gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsirin ramadan muna cikin suratul baqara wa min hal amsi wahidan wa sab'ina darsan ajiya ne a surar muka yi darasi na 71 inda ma bada anar darsa bi ma'rifati manzilatin nikahi mun fara darasin ajiya da sanin matsayin aure wa ma ya ta'allaqu bihi da abin da yake damfaruwa da aure ko da hukunce-hukuncen aure min at-talaqi war raj'ati waz zihari wa ghairi zalik na daga saki da kome da zihari da wato wannan kamar sami inal farqa bainal idda bainal iddati talaqi kamar da muka ji bambanci tsakanin iddar saki da kuma iddar wafati ta kaba wa ma yajuzu lahunna da abin da yake halattar masu matan lokacin da suke idda wa ma la yajuzu lahunna shar'an da abin da baya halatta a gare su a shar'ance ila an khatamna bima qadi yadra'u asna al-idda har zuwa lokacin da mun kammala darsinmu da abin da zai iya tasowa lokacin da ake idda min ragabati fil mudall na daga wani yaje yana sha'awar auren wannan matar da aka sake ta amma kuma tana idda awul mutawaffa anha zawjuha ko kuma yana buƙatar yana da kwaɗayi wannan matar da mijinta ya rasu amma bata gama wato ta kaba ba fa bayyana Allahu liragibina hinna sai Allah madaukakin sarki ya bayyana masu kwaɗayin matan da suke ta kaba ma yajuzu min alqitba abin da ya halatta na daga jirwayi da kamar wanka lokacin neman auren wa ma la juzu min at-tasrihi da kuma abin da bai halatta ba na daga su fito fili su bayyana wato san da aure tare da cewa suna takaba faqadi sabaka hakika ya riga ya gabata an tahaddathna an anwa'il idda mun tattauna akan nau'o'in idda iddatul mutallaqa wa man tawaffa hadha wajha wadda aka sake ta da wadda mijinta ya rasu wal yawma na'ati bi hukumil mutallaqatin aw bi hukumil mutallaqatin ukhra to kuma zamu je kan hukuncin shi ma dai wata matar da aka sake ta kuma ba cikin wa'incan nau'in biyu ba wa hiya allati tullika ba'da al-aqdi wa qabla al-bina'i ita ce wadda aka sake ta bayan an ɗaura aure ba a kai lokacin da za ta tare ba ma auren ya mutu ita bata ma tare ba kaga wannan hukuncin ba mishi a baya ba kama ya ƙulu sha'arawi kamar yadda matawallan sha'arawi yake faɗa a cikin tafsirinsa na hannu lahizu mu za mu fahimto za mu hararo annal kalama fi ma ta ƙaddama kana an lilma da huli biha an yi magana ne a kan sakin wanda an riga an yi da huli da ita an tare da ita au anil mar'ati allati dakala biha ji hawa mata anha kuma mutum matar da tana ma gidan mijin ba wata matsala ce ta so ba sai dai babbar rabuwa ce ta zo mutuwa yayi walakin قد تحدث بعض بعض من مسائل تستوجب الطلاق لامرأة غير مدخول بها to wasu malamai sun tattauna game da tana iya yiwuwa a samu matar da aka sake ta ko ba tare da mata tare a gidan mijinta ba wata ati hazihi lita ta litatahaddasa anil mar'a gairil madakulu biha to ayar da za ta zo mana yau za ta yi magana ne akan matar da ba a tare da ita ba waye imma an yakuna zawju lam faru laha sadaqan to irin wa'ina wanda ba a tare da su ba tana iya yiwuwa mijin bai ayyana musu cewa ga sadakin da za a ba su ba wa imma an yakuna qad farada laha sadaqan tana iya yiwuwa kuma an wato wajabta an ayyana mata sadakin to amma ya za a yi aure ba tare da an san sadaki ba a almuhimmi abin da ake so a san dai daga ina sadaki ya fara misali sadaki yanzu ina jin daga wajen dubu talatin da biyar ne mafi karancinsa yake farawa to ya zo zai aure ta aka ce dai ka san mafi karancin sadaki ya ce ya sani to shi kenan za a ɗaura auren zai ba ta sadaki tun da ya riga ya san shari'a ya san mafi karancin sadaki kaga dole dai sadakinta ba zai zama kasa ba da abin da shari'a ta ce to ana iya samun wadda an aure ta amma ba tare an ayyana abin da za a bata ba na sadaki musamman wasu ma a karkara za ga dabbobi ake bayarwa akwai an san dabba ce za a bayar yau to irin wannan to za ka samu daga cikin matan da aurensu yake mutuwa ba tare da masu tare ba za ka samu wadda ita ba a ayyana mata ba menene wato sadakinta wa in ma an yakuna qad farada laha sadaqan tana iya kuma wata an riga ma an faɗi sadakin nata amma kuma gashi auren ya mutu ba tare da ta tare a gidan shi ba wanda shi kuma tarewa a gidansa ita take sa a ci kudinsa inda ya da gidansa ta tare suka shiga daki aka saki labule ko ma me faru ko me bai faru ba an ci kudinsa ta ci sadakinta to yanzu ita bata kai ga ba kai ga wannan ba ba ta tare ba ga shi kuma aure ya rabu wa talaqu qabla ad lahu hukumani bata wallan shi ya yace to shi aure ko saki kafin mace ta tare yana da hukunci guda biyu furidat fil iddati faribatan aw lam tufrat fihi faribatan ko dai wadda an riga an faɗa mata abinda ba ta na sadaki ko kuma wadda ba a yanka mata sadakinta ba faka anna adamul farbi almahar laisa shartan kenan wannan sai kenan maka a wannan ayar kaman cewa a ambaci sadaki ba sharaɗi ba ne tun daga shi har ana maganar aure ya mutu amma an ambata mata sadaki ko ba ambata mata ba shi sadakin ya zama lalle sai da shi aure wannan rukuni ne wajibi ne amma yanzu abin da ake batu rashin faɗarsa ko faɗarsa yawwa ai ana zuwa ce an yi an yi sadaki eh, an yi sadaki an karba an karba inda wani ya ce ya da shikenan magana ta kare ku shaida za ku yi a haka dama shaida ta kawo ku yawwa bal iza ta zau wajathu wa lam yafartu abin idan ta aure shi kuma ba tare da ya faɗi menene wato sadakin ba fi haza zuwaji a wannan auratayya ba farlanta mata maharam ba to faqad sabata laha maharul muslim to idan aka samu wadda an auren ba tare da an faɗi sadakin ba amma dai an san me mafi karancin sadaki wanda ba za a bada shi ba to kuma ba a je ko ina ba sai auren ya mutu to ita me hukuncin ta ya wajen wannan sadaki za a bata ko ba za a bata ba Shi ne suka ce tana da sadakin musulmi yanzu da ba ayyana sadakin ba sai a duba mace kamarta no ya kamata a bada sadakinta sai a ce tana da sadakin musulmi kenan ko kuma a'a a gidansu nawa ake bada sadaki mafi yawanci yan uwanta nawa ake bada sadaki a gidansu so dai sadakin kwatankwatunca shi za a farlanta mata wato a bata wal aqd sahihun kuma a daunan auren yayi wa dalilin zalika to dalili dai akan wannan da bayanin da ya maka mukaddima da shi Annan annallaha subhanahu wata'ala ya qulu Allah ne yake faɗa a aya ta 236 a ramma malam Umar A'udhu billahi minash shaitanir rajim La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridunahunna fariidatan Na'am ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ne sama subhanahu wata'ala yace la junaha alaikum ba ku da wani laifi ku mazaje in dallaktumun nisaa idan kuka saki mata malam tamassuhunna mutukar dai ba ku tare da su ba au tufribu aw tafridu lahunna fariba ko kuma ba ku farlanta musu ba ku yanka musu sadakin su ba to in an yi irin wannan ya faru to wa to lalle kuma kar a bar haka lalle a jiyar da su daɗi ma'ana a nemi wani abu da za a yi musu na musamman kada tashi ba wan ba ba auren ba kayan auren so da ka lalle a kyautata musu abdurrahman sa'id yace fa alaikum an tamatta'uhunna ku kyautata musu bi an tuɗauhunna shay'an min almali ta hanyar a ba su wani abu na dukiya jabaran likawatsirihinna domin a sassauta musu zafin abin da ya same su tun da shi mutuwar auren baya kafin a tare dalilai da yawa za su iya kawo su wasu dalilan na larura ne wasu dalilan kuma na maslaha ne kawai bayan ya aure ta kuma wani abu ya taso a sai da ya aure ta sai a gano ashe tare aka shayar da su kafin ta tare a gano rayu an shayar da su tare kuma shayarwa irin wani shari'a ta ce aure babu to kaga shikenan dole aure ya tashi to duk abin da ya jawo auren ba a tare ba aka samu rabuwa to a ba su wani abu don a sassauta musu halin da za su shiga kai a sa aure ma a daga yaya dagawa take bare kuma a ce gaba ɗaya an fasa kai ma kaddara a kanka to duk yadda zaka jin nan mace ta fi ka ji saboda ita ita ce in ba auren aka yi ba da ita da iyayenta da 'yan uwanta ko hankalinsa ba a kwance ba to sai aka ce kuma an samu auren har an daura sai aka ce kuma an fasa ai ka san tashin hankalin ba karami ne. to shi yasa aka ce to ajiyar da su wato daɗi. alal musi'i qadaruhu to wanda yake da yalwa ma'ana mai hali da kenan to shi ma zai ba da zai jiyar da ita daɗi ma'ana ba ta wani abu na dukiya yi mata wata kyauta gwargwadon halin da yake da shi haka wa alal muqtiri qadaru haka shi ma wanda yake ba da samu da yawa to shi ma gwargwadon damar sa zai ta ma'ana kowa dai zai yi ne gwargwadon damar da Allah ya bashi la yukallifullahu nafsan illa wusa'a wa hadha yarji'u ila al-urfi kuma sannan ba su wani abin wannan yana komawa al Al'urfi shi ne shine al'adar mutane menene in an mata an kyautata mata karka yi mamaki yin a turawa ne aka ji aka mata fulawa an gama kyautata mata ta fi wani kuɗi da za ka bata amma ka ku an ka zo cikin hausawa fa yauwa in ka in a ƙauye ne kaga in ka ɗauki akuya ka bata in mai hali ne ba ta saniya ya sassauta ya sassauta mata yauwa in abin ni ne fa nera kawai to ya danganta to ai fi urfin mutane wa annahu yaktalifu bi ikhtilafi ahwal wa li hadha qala wannan dai yana bambanta da gwargwadon yanayin su wato muta mazajen da za su kyautata din masu hali ne ko marasa hali ne sannan kuma al'ummar waje irin wani irin abu ne kyautatawa a irin wannan matsalar saboda haka Allah ya ce mata'an bil ma'arufi wannan abin da za a ba su za a jiyar da su daɗi ne tare da kyautatawa ma'ana da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi addabaran yace ai ma na annahu qasadun abinda duk kuka san wannan abin shine daidai wa qadarul imkan kuma shine gwargwadon samun dama to yin haka din nan a kyautatawa matar da ba a tare da ita ba rabuwa ta zo haqqan alal muhsinina to wani haƙƙi ne Allah subhanahu wataala ya dora akan masu ihsani masu kyautatawa kenan in kana daga cikin muhsinai to ka kyautata mata haƙƙan alal muhusinina. haƙƙi ne akan masu kyautatawa to kuma Allah ya ce hibbul muhusinina ko yana son masu kyautatawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ta'ala ya wajabta kyautatawa akan kowane abu hatta dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza qataltum idan za ku yi kisa fa ahsanul qitla ku kyautata wa abin da za ku kashe shi kashewa za a yi amma kyautata kisan a yi wa abin da za a kashe faɗaya an wuce gurin ya huta kar a yi masa kisan da mage take wa bera a wujijjiga a cagalgala a sake shi in ya motsa a sake binsa to kar a yi wannan sannan sai cewa iza hatun idan za ku yi yanka ba a hasanin hata ku kyautata yankanku ya za a yanka a abaci a kyautata masa in za a kyautata masa kar a yanka shi mana a to an yankan ya halatta wata ibada ce to amma a kyautata yankan to ya ke kyautata yanka sai annabi ya ce wal yahidda ahadukum shafaratahu lalle ɗayan ku ya wasa wukarsa wal yarihi zabihatahu ya hutar da abin yankan sa, shine kyautatawa a yanka ka tabbatar wukar ta kana dorawa kayan ki an wuce gurin amma da Allah ka wukar da dadirza ce makogaro kana da kai yanzu dan bigina kama ba ba sa karfe ba bare kuma ka sa karfe bai wasu kana da ai ka san abin akwai cutarwa to kaga wannan shine musulunci to musuluncin da yake magana irin wannan akan dabba to bai kace tsammani kuma ga dan adam yasa hadisin turmizi yace khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane ma wanda yake amfanar mutane laraba suka ce mallam yazid ala dunya fa huwa zadun alaiha wanda ma yazo duniya bai kara mata komai wata sunansa cikon banci a duniyar ka duba ga tun daga gidanku kai ake kake amfana ko kai sai dai kake amfanarwa ko sai dai kai ka amfana kai liability ne ana fama da kai ana fama da kannuwanka da kai a ce ka ka dauki yanzu a kai ma ka kawo matsala a uzubillahi mafi yawanci matasan mu haka suke sai in wanda Allah ya illa mar rahimar ya bari a ci gaba da matsalar kannuwansa a a shi shine ma matsalar gida kullun tashin hankalin su kare je jangwalo kare je sa su a shari'a da za su kashe sai sun sai da kayan su to khairun nasi manyan fa'un nas mallam yazid ala dunya fa huwa zadun alaiha to kaga yadda addinin musulunci yake da kyautatawa har akan dabbobi abinda zai nuna maka haka Umar dan Abdul Aziz Umar Sani kenan yana da wani doki ana masa aiki da shi kaman a daidaita ne a yanzu so haka mai aikin kullun yana kawo dinare daya a dirhami daya kuwa Ko ran nan sai ka dirhami daya da rabi ba balance ya karu ba kuma shi ya kara a kansa kaga in kai ne mai adaidaita din ai sai murna yaron dan arziki ne amma Umar dan Abdul Aziz yace me ya faru yace ai kasuwa ce ta kyau an samu aiki in kai ne ba shi kenan ba shi ya kara ma da kansa a sai Umar dan Abdul Aziz yace kasuwa ta yi kyau an samu aiki ko kawo halda doki sai aka je ka daure shi ya huta kwana biyu to kai kaji haƙin dabbobi sai na umar yake cewa yana jin tsoron doki ko raƙumi ya yi tuntube a iraki yana amirul na a madina kada Allah ya tambaye shi me yasa bai gyara hanya ba doki ta banya Kano kafin ka je ka azan nawa zaka gani a gefen hanya wani ta kife wata ta kore wata wata an sami ita uku ya rasa yadda zai ya bata go? to ka je a musulunci sai rawar ta jin tsoron doki ya yi tuntube kada a tambaye shi a ce ne bai gyara hanya ba almuhimmu dai muna magana ne akan ihsani tsari irin na addini har dabbobi ba ma mutane ba to haƙan alal muhsinina wa yaqul bin kasir ibn kasir yake cewa wa qad tulifa al ulama'u malamai sun samu sabani aidan hal tajibu al mut'a jiyar da mace daɗi li kulli mutallaqa ga kowace matar da aka saki ne hatta wadda aka tare da ita ma au ma tajibul mut'a wannan jiyarwa daɗi tana wajaba ne ligairil madkhul biha ga matar da ita an yi auren ne bata tare ba ita aka ce ajiyar da ita daɗi to laka allati lam yafrud laha wadda dama ita ba a ma yanka mata ta ba ala qawal sai ce to malamai sun yi sabani bisa wato aqwal maganganu ahaduha ɗaya daga cikin maganganun annahu tajibbul mut'a jiyar da mace daɗi idan an saki ta suka ce likullin mutsallaka ga kowace matar da aka saki ne kawai sawa'un an tare da ita an ambata mata sadakinta ko ba ambata mata ba li umumi qaulihi ta'ala saboda Allah ga abin da yace walil mutsallaqati dangane da matan da aka saki mata'un bil ma'ruf shi a nasrin nan kaga mutsallaqati kawai aka ce ba a ce mutsallaqati qabalar da koli ba ko qabalar farbi a kawai mutsallaqati mata'un ajiyar da su daɗi bil ma'arufi ta hanyar wato kyautata musu haqqan alal muttaqina anan kuma a bakara aya ta 141 a baya kenan a 241 sai ce haqqan yin hakan wani haƙƙi ne da aka tsora masu tsoron Allah in sun rabu da mace to su kyautata mata to kaga yanzu in ka ɗauki kai tsarin ka da tsarin addininka sai ga kun yi hannun riga ko kalla ka samu wanda aka rabu ba uwa ka ubanka ma ba ma wai a kyautata mata ba mafi yawanci da rigima ake rabuwa kuma shi da ya kamata da ake cewa idan rai ya ɓaci kar hankali ya gushe a matsayinsa namiji a rijali ƙawamun alan nisa'i shi ne yana watsar da kaya yana cewa ta fice ta bar masa gidansa haka addinin ka ya ce maka yin eh, mata ta yi idda in ka sake ta fice ta bar maka gidanka to amma saboda al'ada ta sha kanmu ita ma ana sakinta ai tana da gidan uba ai ba waye waye sai ta goranta kafin ta tafi to kaga yanzu du an saki layi kenan to sai abu shari'a a zauna lafiya shine abinda wato shari'a ta ce wali qaulihi saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu yace ya kai wannan annabi kulli azwajika ka ga yawa yanka in kun kuntunna turidnal hayata dunya in kun kasance kuna son wani abu ne na rayuwar duniya wa zinatiha da kawar duniya adan duniya to fata alaina Allah yace annabi ya ce wa matansa su taho umatti'ukum zan jiyar da ku da zan kyautata muku muku kyauta ta musamman sannan wa usarrihukum da sai in sallame ku sarahan jamila cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ba matsala suratul ahzabi aya ta 28 wa qad kunna mafaruda to kawo kamata annaba ya a gidansa suke tun an gama da sadakin zuma an wajabta musu sadakin su sun ma karba amma aka ce a kyautata musu to shine dalilin wanda suka ce kyautatawa din nan din matar da za a saki ba sai wadda wato ba a tare da ita ba ko ba ambata mata nata sadakin ba saboda wannan ayar aka Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul azwajika ka ga yawa yanka na aure in kuntunna in kun kasance turidinal hayata dunya rayuwar duniya kuke nema suna kawo annabi matsaloli ne suna son kaza suna son kaza sai Allah ya ce ce to ya ga musu haka ka ce ku zo in ji yadda ku dadi in ba ku kyauta ta musamman kuma in sauke muku cikin kwanciyar hankali su kuma sun kasance an riga an wajabta mu an ba su sadakin su masu jini wa haza qawlu sa'id ibn jubair wannan shine magana sa'id ibn jubair wa abul aliya da abul aliya wal hasan al basri da al hasan al basri wa huwa ahad al qawlai al shafi'i kuma shine ɗaya daga cikin maganganun imam shafi'i wa hum wa minhum man ja'alahu al jadid al sahih sallahu a'lam wa qawlu thani magana ta biyu annaha tajibbu lil mutallaqati idha tulliqat qabla al masisi suka ce a'a wannan jiyarwa daɗi a kyautata wa mace ta hanyar ba ta wani abu yana waje ba ne ga wadda aka sake ta kafin a tare da ita wa in ta mafaro ba? ko da ku an ayyana mata sadakinta laha liqaulihi ta'ala nan ma suka ce saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahatumul mu'minati ku masu imani in kun aure ƴan uwanku mata mu'minai sun madallaktumuhunna sannan kuma kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku tare da su to fa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha to ai ba ku da wata idda wa kansu wanda za su je su yi muku da sunan kun rabu da su dama ba ku tare da su ba wasarrihu hunna eh? fa famatti'u hunna na'am shine ma mahallin shahid din sai Allah ya ce to ku je da su dadi wasarrihu hunna sannan sai ku ba su hanya ku sauke musu saukewa cikin kwanciyar hankali jamila babu tashin hankali to dai kaji kai ka kiyaye da wannan sunnar da wannan karantarwar wajen rabuwa da mace Allah ya kiyaye rabuwar ba a santa sun ce abu gadul halali ilallahi talaqu wai mafi kyamar halal a wajen Allah shine saki to kuma kada ka je abin mafi kyama ne ma ya kama sai kai kuma sannan kai da ƙarin wulakanci ko da ƙarin tashin hankali ko da saba ma shari'a a kiyaye wannan tana cikin sura azabi ita ma 49 kala shu'ba wa gairuhu an qatada daga qatada an sa'id bin musayyib daga sa'id bin nusikat hadhihi al suka ce an soke wannan aya allati fil ahzabi ta surar ahzabi al-ayatul latifil baqara wato ita wannan ta soke wanda take sun suratul baqara wa qaulus sai magana ta uku annal mutu'ata inma tajibu lil mutallaqati idza lam yadkhul biha wa lam yafrid sai matar da su suka ce a sai wadda aka sake ta ba a tare da ita ba kuma kari akan haka dama ba a faɗa mata sadakinta ba to ita ce in an sake ta to ake so kuma a mata wata kyautatawa ta musamman fa in kana ƙari da khalabiha wajaba al halmaharu suka ce ai in an yi dukuri da ita to ai ta ci sadaki wajabal al maharu ha irin na kwatankwacin matar mace irinta idza kanat mafarudatun wa in kana qad da laha wa talaqaha qabla ad in an wajabta mata kuma aka sake ta wajaba laha alaihi shaqaruhu an faɗi sadakin amma bata tare ba sai aka sake ta to wannan kuma tana da rabin sadaki kamar da aya ta gaba za ta zo ta mana bayani fa inda kala biha istaqarra aljami'i in ko yayi dukuli da ita to ai ta cinye ma sadakin gaba daya wa kana zalika iwadan laha anil mutaati wannan ya zai mata shine canjin jiyar da ita da ita ta ci sadaki Wa in na malam sabbin latin lamya for duka hawa lamya da kula biha fa ha bihin latin dallata ha zahil aya alkarima wannan shi da wannan aya ke nunawa ala wajugun mutu wa haza kawai da umar wa mujahid wa min al'ulama yana daga cin wannan maganar umar ce Allah ya kara masa ya dada mujahid daga cikin malamai minista haba hali kulle musallaka akwai wanda suka ce kai musta ne kowace mata aka fage ta a kyautata mata min man a da mufawwadatul mufaraqatu qabla ad-dukuli wato ko da ma ba wadda aka rabu da ita bace kafin dukuli wa hadha laysa biman kurin wannan ko ba abin da za a yi inkarin sa wa alaihi tuhamil al-ayatu at-takhayyur fil ahzabi wa li hadha qala ta'ala wa lil mudallaqati mudallaqati mata'un bil ma'ruf Allah ya ce a jiyar da su daɗi iya kyautatawa haƙƙan alal muttaqina waminar ulama'i manyan kulu in na ha musu ta haɓɓa matsalaƙa cika ce duk gabadaya ma musu ta haɓɓi ne to daga nan sai ayata ɗari biyu da talatin da bakwai aramma. kwaɗon ɓalekantunmu hulunan min ƙarfi an taɓa suna waƙar farastunan launin fari a batun فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تأملون بصير Allah cewa in hunna, in kuka sake su su matan min qabla an hunna kafin ku tare da su amma kuma qadi faraktul lahunna faribatan kun riga an yanka musu an ambatan musu sadakin su so fa nisfu ma faraktum to suna da rabin abin da aka ambata ya ce zai ba sadakin ta an ce dubu hamsin ne to za a bata dubu ashirin da biyar dubu ɗari ne sadakin to za a bata dubu hamsin aka rabin abin da aka ambata in kuka sake su kafin su tare za ku ba su illa an ya afuna sai dai idan sun yi afuwa abdurrahman sidi yake cewa ai idza dallaqtumun nisaa qabla al-matisi idan kuka saki mata kafin su tare wa ba'da fardil mahari kafin kuma a farlanta musu a ayyana musu sadakin su falil mutallaqati min al-mahari al-mafrud nisfu to mace da aka saki tana da rabin sadakin da aka fallanta mata walakum nusufu kuma mazajen kuna da rabi da dubu ɗari aka yi zai bata to yanzu dubu hamsin zai bata ba wata rigima da zo da ita nassi ne na alkur'ani haza huwal wajibu kajima wannan shine wajibi malam ya da hulhu afuwa mutukar dai ba a samu afuwa ba in ta yi afuwa ko yanta ko kuma ta yi zuciya ai ba mai zanyi da kudin sai je riki to yanzu kuma ita ta sarayar da haƙƙinta amma dai shi wajibi ya bar mata rabin sadaki so idan idan afuwa ba ta inda ba afuwa ba ce ta shiga wa musa mahatin da wato kawar da kai bi an ta afu an nisfiha li zawjiha tace ita rabin ma ta je rike ba ta bukata ta gode Allah raka taki gona ta faɗi magana idza kana yasihu yasihu afwaha yace in ya zama kuma nan ma wata mahallin tattaunawa ce in ya inganta ita ta yi afuwar da ta ake magana ko da ita yawwa yanzu kuma ya danganta da matar karama ce ko babba aw ya afuwar da hi uqdatun nika ka gani wanda shi suka samu saɓani. ko kuma wanda igiyar auren take hannunsa to wanda igiyar auren take hannunsa bayan an ɗaura miji ko kuwa wanda lokacin daurawa shine waliyinta igiyar aurenta ake nufi to ko dai yi afuwa wa huwa nan huwa ala sahihi ka gane ta abza ingantacciyar magana mijin ake nufi li'annahu ladhi bi yadihi hal hal uqdatihi shine yake igiyar auren take hannunsa wali annal wali saboda wali la yasuhu an ya afuwa amma wajaba lil mar'a ai ba zai inganta ba yayi afuwar abin da yake wajibin mace ne bi kaunihi gairi malikin domin ai ba shine mai mallaka ba yawwa saboda haka ba zai ce ya yafe ba sai dabarani yake cewa zahaba aktsarul mufassirina mafi yawan malaman fassara sun tafi ila allah lazi bi yadihi uqdatun nikah huwa zawj cewa wanda igiyar aure ke hannunsa aka ce sai dai in yayi afuwa ma'ana shine yanzu yace a a dubu ɗarin ma su rike ai wanda sun kai kayan zance da sauransu an fasa ba sa karba ba wani kuma ya kisin kisin dama shekara biyu yana tara ya karɓo masa kayansa wani kuma ya ce duk abin da ya bayar ya yafi to kaga kenan shi namijin shine abin yake hannunsa wa afuhu an ya turka shine ya bar laha jami'a sadaki dukkanin sadaki wala yarju alaiha bi ba zai da mata ba bi shay'in minhu cewa yana bukatar wani abu idza kana qad a'taha maharaha wa in yakun a'taha fa fa afuhu an ya tafaddala alaiha bi an malaha. in kuma bai bata ba to afuwarsa shine ya nuna fifiko akan sa ya dauko ya bata me kuma rabi zai dauka ce gaba ɗaya ma da abin da yace zai bata gashi Na da auren ya fasu ba wani abu to kaga wannan shi da maslaha jami'i maharaha summa raggaba fil afwi duk da haka sai Allah ya kwadaitar da yin afuwa din yace amma wa anta afu ko dole ana raba raben sadaki wa anta afu ku yi afuwa aqrabu littaqwa to anan suwa su yi afuwa shi mijin ya afuwa ya bari ko kuma su wajen matar su yi afuwa su bari aka ce a wannan matsala ce ta neman tsoron Allah tsoron Allah ya danganta da wanda yake ya koni tsoron Allah tsakanin su. waje a fi irshadi aqalis salim ya zo a cikin tafsirin irshadi aqalis salim ce wa an jubair bin mut'im daga jubair ibn mut'im annahu tazawwaja imra'atan ya auri wata mace wa ha qabla dukuli ya sake ta kafin ta tare wa akmala laha sadaqa ya cika mata sadakin ta gaba daya wa qala yace ana ahqqu bil afwi ni na fitancanta da in yi afuwa dan an ce ita ce ta furkusa da tsoron Allah ka gani wa qur'a bil ya'i a wata kuma qira'ar dama da ya'i ne wa an ya afu wala tansawul fadla bainakum kada ku manta da falala take tsakaninku falala anan an zo an shiga an fita an zauna gemu ya kalli gemu an yi tarihin juna an gano ma mun zauna da kakansa ko mun zauna da babansa to wannan abin da ya shiga tsakaninku kada ku manta kada ku wato manta da shi inna allaha bima ta'maluna basir shine kada a yi cin mutunci to an an ce wannan ma wanda ma ba a kai ga tarewa ba an ce wala Sa'ulu fadla to kuma ya ce wanda ka tare da ita wallahi ma ta haifa maka da amma duk da haka sai an yi rigima ai ko ta zo da rigimar kai sai ka ci girma sai ka dauki qawama din da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sai ka dauki qawama din kuma sannan ko ka fita gaskiya ko namiji ne dan uwanka ai mai hakuri shi yake dafa dutse eh inna ma as sabirin Allah yana tare da masu hakuri kuma dama duk wanda kaji an ce ya hakuri kyautata masa akai munana masa aka yi amma ake so a wuce wurin a haka yadda a wuce wurin a haka shine fa haƙuri din to da haka kar ku manta tsakaninku don Allah basirun ne yana gani a taalabi a cikin jawahirin hisan yake cewa kaburun wannan cewa inna allaha ma ta'maluna basirun dinnan labari ne ai Allah game da abin da yake aikata mai gani ai kaman labari ne ko yace khabarun amma wa dimnuhu alwa'adu. amma a wannan labarin abin da ya kunsa alkashedi alkawari na kyautatawa lil muhsinina ga wanda suke kyautatawa wal hirmani da kuma haramtawa kansu wato alkhairin Allah ligairin muhsinina ga wanda su kuma ba sa kyautatawa to wanne zaka zaba ka kyautata dan Allah ya shi yasa duk abin da ka zo yi kalli Allah karka kalli wanda za ka yi wa ko da za a ce ai ya san ba isa ba ka san mata da ruba bata isa ɗin ba amma sai ta maka ta kwaso maka dalaba gan mu kuma karanta ka san tafa ciki da bai kawai sai da to irin wannan karka nuna karka ce sai ka kure ta ka san wani shi kuma sai ce to ita iyayenta ba da sai ya kai su kara to anan ne a karka ce sai ka kure ta ba ta halinta ne dama haka ta ce da kwana biyu ne za ta zo ta daina kanta a sai dai ba ba ai ba musamman kuma in kana da gaskiya ai kawai ka kiyaye so amma mu kuma haƙurin shine ka ya za a yi ka zama mai haƙurin in matsalar ta taso ka yi haƙurin yawa in hankali ya ɓaci kan rai wato in wato rai ya ɓaci kan hankali ya gushi wa bin nisbati lima ya ati to dangane da abin da zai zo ya qulul jazairi abubakar aljazairi yake faɗa yake cewa huta innahu ta'ala yarshidu ibada almu'minina Allah ta'ala zai nusantar da bayinsa mu'minai ila ma yusa'iduhum zuwa ga abin da zai taimake su alaltizami bi hazihi alwajibati a bisa silazanci wa'innan abubuwa da aka wajabta musu wal'adab da wa'innan ladubbai al'islamiyya islamiyya na addini rafi a maɗaukaka wa huwa al-muhafazatu da Lawati, abin da zai taimake su shine kiyaye sallah in kana kiyaye sallah to za ka samu dalilai ce ta alkhairai masu yawa ma'anan wa zahiran na ma'ana da na zahiri Kisa tun a farkon suratul bakara din yake cewa ai wato ita sallah wato tana tare da ta masu haƙuri ce to a nan ba shi ne Allah subhanahu ala ya koma wa sallah don ta zama ita za ta taimaka maka wajen abubuwan da suka shafi irin wa'in nan ma'amaloli Sau da aka wa iqamatu salawatul kamsi ammatan gaba ɗaya, wa salatul wusu da kuma sallar da, khasatan musamman ma sallar za mu ji wacce ce fa ta'ala sai Allah ke faɗi a aya ta 238 a ramma حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah ta'ala ya ce hafizu ku kiyaye ala salawati akan salloli wa salatul da kuma sallar tsakiya a idan ka ce sallah a yaren larabci tana nufin addu'a'u. suka ce kalmatun ibriyatun ma'akuzatun min saluta wa ma'anaha addu'a'u kalma ce ibriya ma'ana daga yaren ibraniyanci yaren annabi ibrahim aka ɗauko ta in ka bi sawunta kuma a wancan yaren ma'anarta addu'a'u shine addu'a shi yasa da turanci ake ce mata prayer to wannan kuma yasa ƴan yuna da basu yarda da hadisi ba shi kuma hadisi shi ya koyar da sallah shi qur'ani ta yi ayi sallah cike yake da wa aqimus salata wa amma ba zai nuna maka ba ka ga ruku'u ga sujada ga tazwihi a wannan kuma sai ka tafi wajen wanda aka saukarwa alqur'ani sallallahu alaihi wasallama dan da Allah ya sauka masa alqur'ani sai ce da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi an sauka maka alqur'ani dan kai wa mutane bayani kaga abu biyu qur'ani aka sauka masa da kuma bayanin da aka da aka ce yayi ma ilaihim wala allahum yatafakkaruna to in qur'ani yazo da abu a dunkule kaga an ka fahimci wannan ayar ta suratul nahl sai ka ce to dama Allah ya ce annabi litubayyana bara a ji hadisi a ga wannan bayani yayi to su qur'ani ne su ta suka iya qur'ani babu hadisi to kaga daga cikin ma abin da zaka kalubalance su to wannan ayar da Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra kuma yace litubayyana lin-nasi me yake nufi ku fasara mana ita tunda kun yi da ƙura'ani ai qur'ani ce kaga sai ku ce kai to kai ku qur'ani ma dai ba ku san shi ba kun ce kun yarda da shi kaga duhu kan duhu jahilci kan jahilci kenan to sai ya zama su tunda ba za su je hadisi ba su koyi sallah sai suka ce kawai as-salatu lugatan addu'a saboda aka duk lokacin sallah za su yi addu'a to anan ma in ka san me kake sai ka ce nan ma kun kamu kuka ce duk lokacin sallah ina kuka samu lokacin sallah lokacin sallah dai mala'ika jibril ne bayan isra'i da miraji an karbo sallah ya zo ya sanar da annabi washe gari ya biyo shi ya sanar da annabi lokutan sallah ya zo masa a lokacin muktari ya zo masa a larurin sallah yanzu kun ce duk lokacin sallah bayan kun ce ba ku yarda da sallah mai ruku'u da sujada ba irin da annabi ya koyar dan ba ku yarda da hadisi ba sai kuka ce duk lokacin sallah tambayar mu ta farko a wajen ku ina kuka samu lokacin sallar a tambayar mu ta biyu za ku yi addu'a ita addu'ar ina kuka samu ta a Qur'an wata addu'ar ma kuke mata kuna ta farko kuma ina kuka samu ta to kaga daga kin gaskiya kawai sai bata to wannan ita ce ma'anar sallah a yaren larabci addu'a amma idan ka zo wajen malaman addini a shar'ance me ya sallah to kuma wannan tambayar kai ma da ba dan qur'ani ba Allah aka samu aka rufe kofofin masallacin nan aka ce duk wanda ya amsa ne zai fita ina da sai a sharuwa yau ana wanda ya amsa mana yawa to kuma kace din muna yin sallah muna abin da bamu sani ba kenan taufa ina muka bar maganar mai lahallari wala tafa'ala fi'lan hatta alama hukumar fihi to da aka ce sallah a wajen malamai a shar'ance suka ce wata ibada ce da ta kunshi tsayuwa da fuskantar alƙibla da karatun fatiha da sura da ruku'u da tasbihi da sujjada da karatun tahiya ana buɗe ta da kabbarar harama ana rufe ta da sallama ana buɗe ta da kabbarar harama ana rufe ta da sallama kai da in ka tashi zanuwa kai kabar haram za ka fara kaiwa to wannan ita ce sallah a shar'anci ita ce wadda annabi ya koya wa sahabbai ya ce wa duniya gaba ɗaya sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah ita ce kuma da ƴan qur'ani ne ƴan qalaqatu suka ce ba su yarda da ita ba shi kuma annabi ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah to Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli matsayinta a wannan addinin ɗaya ce daga cikin ɗaiɗaikun rukunan musulunci guda biyar a idan ka cire tauhidi ma to ita ce mafi girma ba inda ibada da gangan jiki ake yi action ne to ba abin da ya kai sallah a faɗin musulunci ko aikin hajji ko jihadi duk ba su kai sallah ba za ka tafi aikin hajji garinku ba ka sallah kai ma hajjijiya ka tafi ko za ka tafi jihadin ya karo ni kai ba ka sallah sai kai ma jira kake a yake ka so da shi sa annabi yace as-salatu imaduddini sallah ginshikin addini man aqamaha faqad aqama ad-dini wanda ya tsaye da sallah tabbaci hakika ya tsaye da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-dini wanda ya bar sallah ya ban kwana da addini ita ce farkon hisabi in dai an yarda da imaninka to a aikinka ba abin da za a fara dubawa sai sallah awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu farkon abin da za a yi mabawa hisabi da shi a filal kiyama sallah in ta yi kyau ita ce farkon hisabi to tun da kanta mala'iku za su yi maka bishara amma idan ta ƙi kyau suka fara duba ta a matsayin ta tafi komai sai suka kuma ba ta yi kyau ba to kuma nan kuma aka ci sauran ayyukan kama ba za su duba ba kudin gora za a yi musu Don abin da mala'iku za su ce fa limasu wa ha adiya'u to ai shi wannan wanda ya tozalta sallah to ai zai fi tozalta abin da bai kai ta ba duk abin da ya tsaya ya kiyaye ai bai kai sallah ba to ya tozalta sallah fa limasu waha adya'u zai fito zarta abin da bai kai ta ba za ka sai su baka da aikinka to sallah kenan ita ce farqu bainal mu'min wal kafir ita ce bambanci tsakanin mai imani da kafiri so Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli was salatul wusta da sallar tsakiya az-zuhaili a cikin tafsirin sa yake cewa was salatul wusta fi ra'ayi jamahirin nasi a ra'ayin mafi yawan malamai iya salatul asar ita ce sallar la'asar sallar wusuɗa sallar tsakiya litawassidha baina salataini domin ta shigo tsakanin salloli guda biyu ƙabla ha kafinta kafin la'asar an yi asubahi an yi mai azahar sai la'asar bayan la'asar kuma za a yi magarba a yi mai isha'i suka ce ita ce salatul wusuɗa kuma shi ne mafi rinjaye ita ce sallar tsakiya wa salataini ha. wal inshigalin nasi fi akiril yawmi da kuma shagaltuwar mutane a ƙarshen wato yini lintihai amalihim wal faragi min wajibatihim kuma sun gama ayyukansu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malala daraja da amince Allah tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce salatul wusta salatul asr sallar tsakiya ita ce sallar al'asar shi kenan ai magana ta kare wa tawatirul hadisu kuma hadisi yayi tawatiri anan nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yawm waqa'atil ahzab ranar yakin ahzab annabi ya ce wato kandak kenan yakin gwalalo shagaluna anin salatul wusta sun shagaltar da mu gabanin sallar tsakiya salatul asr sallar la'asar mala Allahu biyutahum wa quburahum nara tunda suka shagaltar da mu gabanin sallar la'asar Allah ya cika gidajensu da kaburburansu da wuta sai Allah ya ce wa qumu lillahi bayan kun kiyaye akan salloli da sallar la'asar to kuma ku tsaya a gaban Allah Ta baraka wata ala kuna masu alƙunuta shine qunut shine dawamu da dawama wajen bauta masa ma'anahu dulur ruku'i tsawon ruku'i was sujudi da sujada wal khushu'i da khushu'i kad aflahal mu'minun sai ce mai alladina hum fi salatihim khashi'un to da khushu'i khushu'i shine lokacin da kake gabansa kasan ka san gaban wa kake yawa shi yasa mai risala ya ce maka wal musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahaba mai sallah yana gana da ubangijinsa to wajibi yayin shiri na musamman dan ganawa da Allah to bayan ka yi shiri na musamman tun daga tsarkake jikinka tsarkake tufafinka tsarkake wurin da zaka tsaya ka gana ga Allah to kuma ka zama cikin kushu'i shine ka san a gaban wa kake kana gaban mai sama subhanahu mai kowa mai komai shi duk inda ka baro ka zo gabansa ka tsaya ne kake fara cewa Allahu akbar mana Allah mafi girma duk wani mai girma ismu tafdil ne da in kana da wani kabirin mai girma wani mai girma wani yanzu ka zo wajen akbar mafi girma to wa qumu lillahi qanitin wa gabdul basari daga cikin kiyaye sallah akwai gabdul basari kame ganinka wa kafdul janahi da wato sakin jikinka mutawabi'u wa ihbalul kashiyati wa tafkiri fi wuqufi bayna yadayillah ka halartu nutsuwarka da tunanin cewa fa kai yanzu nan kana tsaye ne a gaban mai sama subhanahu ta'ala wa Yaqul al-qattan ibrahim al-qattan yake fada cikin tafsir al wa qad rawa ahmad wa shaykhani haqiqa imam ahmad da bukhari da muslim sun rawaito an zaid bin bin arqam daga zaid bin arqam kala yace kunna ya takallamu rajulu minna sahibuhu sahibahu wa huwa ila janbihi fi salati sai da mu mun kasance mutum daga cikin mu ɗaya daga cikin mu sai na kusansa magana muna sallah yace da mun kasance haka muke muna sallah yanzu kai sai ka ji bambara kai ko namiji da suna hajara to ai kai ka zo da hukunci hukuncin sun gama sauka ne su ka su a wancan lokacin da su aka fara saukar da hukunci kuma bit tadarij ba lokaci guda ba aka dora musu abin ta yadda ba za su iya ba a bit tadarij aka bi a saukar da wannan a cikinsa daga yau a zare wannan a can samu ci gaba a ƙara wannan saboda kai ce to mu da a farkon lamarin ma mutum yana sallama yana magana da na kusa da shi hatta nazalatul ayatu har sai da wannan aya ta sauka Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku tsaya gaban Allah kuna masu nutsuwa fa umirna bis sukuti sai aka ce to daga yanzu ba magana a sallah wani hina anil kalami aka hana mu yin magana ibn kasir yake cewa ya amurullahu ta'ala bil mahafazati ala salawati Allah madaukakin sarki yana umarni da kiyayewa salloli fi awqatiha a lokacin su wa hifz hududiha da kiyaye haddodi iyakoki wa ada'iha fi awqatiha da kuma yin sallah akan lokaci kama sabata fi sahihaini kama da tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyul amalu afdalu na tambayi annabi rahama nace wai wani aiki ne afdalu mafifici kala sai ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacin ta shine mafificin aiki qultu nace summa ayi bayan kuma sallah sai me kala yace aljihadu fi sabilillah kokarin yada addinin Allah daukaka addinin Allah jihadi ya danganta da yadda ka tsanci kanka yanzu kai me jihadin ka kawai inda zaka shiga bayan garin gumel yan kauyakin nan kaga yadda ake addini kai dan ilimin ka da karena kuma kaje kaga yadda suke nasu sai ka san Afirka da sauran yara to da wannan jihadin kadai inda zaka ɗauka to ya ishe ka har mutuwa to amma ana yi duk mun tare a gari akwai ɗan ɗaiɗaiku wanda suke fita to amma su kuma wanda ba sa fitan ba sa taimaka musu su fita kuma haƙƙin na gaba ɗaya ne annabi sallallahu alaihi ta an anni walau aya ka isar daga gare ni ko da aya ɗaya ka sani to kai ma ka isar wanda bai sani ba ranar za a tafi yakin khaibar da daddare da ya ba wa annabta sayyidina ali da abi tuta me yace masa la an bi ka rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya tak ya shiri ta hanyar ka yafi ka tara jajayen raƙuma a'a shi addinin musulunci ma akan kowane musulmi ai abu uku ake bin sa bashi na farko ka san addinin bayan ka san addinin abu na biyu ka yi aiki da abin da ka sani amfanin ilimi aiki da shi ilmin bila amalin kalbarki war ra'ad bila matsari ilimin da ba ya aiki da shi wato kaman gari ne a hada hadari da cida walƙiya ta ko ina amma ko ɗugar ruwa bai sauka ba da labarin ba ni labari shuka ta san wani abu anan to haka ilimin da ba ya aiki da shi ba so abu na biyu bayan ka sani kuma ka yi aiki da abin da ka sani kana samun wannan nabi to abu na kuma ka kira mutane zuwa ga abin da ka sani o shikenan kai ka sani ka yi aiki ka tsira kowa ya halaka kenan so haka to kaga wannan wajibin ana so a tare a sauke shi in wancan ya kawo karfi wancan sai ya kawo karfe wancan sai ya kawo ilimi wancan sai ya kawo lokaci sai a tare a taimaki addinin Allah amma rayuwa ta kai mu komai malam in ka ji wanda ba malam mata kuma sai yanka mutum masallaci amma kana dauke innan biyun ba malamin ba yanka mutum masallaci ba to shi wanda yake gefe ba ruwansa shi dai sunansa musulmi kawai kuma aljannar da kuke so da kai da malamin da yanka mutum masallaci ita yake so to kaga ya kamata mu dawo mu sake tunani akwai mutane da yawa suna bin mu bashi na isar da wannan addinin su fa sun yadda ma su musulmi ne kawai a za a san musuluncin ake so ka isan musu me za ka ce da wanda su suke da wanda ma ba musulmi bane ma abokan rigima ne kai naka ma musulmi ne da ka ga kamata kai kuma kai kai abin da Allah zai tambaye ka saboda haka yace as-salatu ala waqtiha thumma yace al-jihadu fi sabilillah qultu ibnu mas'ud yace ne da sake ce masa summa ayi bayan sallah da jihadi daukaka addini sai me Ƙala sai yace birrul walidaini sai kuma biyayya ga mahaifa Ƙala shi ibnu ibnu mas'ud yake sa radiyallahu anhu haddathani bihin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama walau istazidtuhu lazadani shi annabi ya bani wannan labarin kuma da na nemi ya kara mu ma ma'ana da na ce masa summa ayi ma da ya kara mu ni na tsaya iya ukun kawai to kaji da akwai as-salatu ala waqta shine muhallin shahid din hafizu ala salawati was salatu al-wusta wa bin nisbati wa bin nisbati ayati allati sanaqifu alaiha al-yawma insha Allah dangane da ayat da zamu tsaya akan ta a yau akadal amra to Allah ya karfafa wannan umarni na kiyayewa da sallah bima yadullu ala izami salati da abin da yake nuna maka girman sallah wa illati tarki adaiha da illar barin sauke sallah ala waqtiha biyar barin yin ta akan lokaci fa qala azza min qa'il sai Allah mai girma dauka yake cewa a aya ta 239 fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم جزاكم الله خيرا ألا تتوب فإن Kiptum. ma'ana na gane kimar sallah da darajar sallah da kuma kiyaye lokacin sallah din ko da kun ji tsoro ko in kuna jin tsoro abraman sa'idi a cikin tafsir karimin rahman yace lam yadhkur ma yukafu Allah bai ambaci ba me za a ji tsoro yace dai in kun ji tsoro minhu liyashmil al-khawf min al-kafiri waz-zalimi was-sabi dan tsoron ya game kuna jin tsoron wasu kafirai da za su afka muku lokacin yaki ne kuna jin tsoron wani azzalimi ne in kun tada sallah zai afka muku kuna jin tsoron wani namun daji namun daji ne wa gaira zalika da wasu wa'annan min anwa'il makawifi na daga nau'o'in ababen da suke ake tsoro ai in kibtum bi salatikum lokacin sallah ku ala tilka sifa akan ku yi sallah da yadda ake yinta to fa sallu harijalan ku yi sallar kuna tsaye ai ma shine ala aqdamikum kuna tafiya a tafi ma ku yi sallah dan ka gane girman sallah kan lokacin ta ya wuce ba a yi ta ba auru kubanan ko kuna mahaya alal khayli akan doki wal ibli da raqumi wa gairi hada wasinsu wa yalzamu ala zalika an yakunu mustaqbilin al qibla wa ghayr al mustaqbiliha kenan wannan yake lazamta cewa kuma inda an ce kai sallah kana kan abin hawa ko kana tafiya wannan ya lazamta cewa kenan kai sallar kana fuskantar al qibla ko baka fuskantar al qibla wa fi hadha ziyadatu ta'kid to ko a cewa kai hafizu ala salawati da aka a waccan aya da ana aka ce ka yi ta a kowane hali wannan ana kara maka karfafa maka alal muhafazati abu ta kiyayewa ala waqtiha akan lokacin sallah haisu am umira bizalika walau ma al iklal bi kathirin min al arkani wash shurudi akai umarni kayi sallah ko da zaka sanar da wasu rukunnanta da sharadanta yana daga cikin sharadan sallah fuskantar al qibla da ma kace kai kana tafiya ko kana kan abun hawa kaga dan ta al qibla ta fuskanta ai ba zai yiwu ba to in yamma ma kake yi fa kaga ma ba ta baya to amma duk ana so ana maka lalle kiyayewa lokacin sallah ba abun wasa bane to kai ma karka yi wasa da shi wa annahu la yajuzu ta'khiruha cewa baya halatta a jinkirta ta an waqatiha gabarin lokacinta walau fi hadhihi alhala a shadida ko da a halin tsoro ne ko a halin yaki ne fa salatuha ala tilka sura ahsanu ka sallace ta kana tafiya ba ma ka ba ma alqibla baya ma ahsanu ka sallace ta akan lokacin ta shi yafi wa afdalu bal aujabu shi yafi zama wajibi min salatiha innan sama da kaje ka sallace ta kana da nutsuwa kana fuskantar ayyula amma karijal waqti lokaci ya fita wancan wanda yayi wancan ba nutsuwar ya fi ka ga wannan kina maka lalle hafizu ala salawati ba karamar magana ba ce. to fa iza amintum idan kuka samu aminci ma'ana tsoron ya wuce to fa zakurullaha bai ce ku yi sallah ba sai ce ku ambaci Allah dan ita ma nau'i ce na zikiri wa hada yashmilu jami'a anwa'iz zikir ya ya kunshi dukkanin nau'o'in zikiri wa minhu daga cikin zikiri kuma akwai sallah ala kamaliha abata cikatta wa timamiha kama allamakum to ku ambaci Allah dinnan ku yi addini kaman yanda Allah ya sanar da ku malam takunu ta'lamuna abinda da ba ku sani ba da in kun dauka sallah dole sai an samu nutsuwa sai to yanzu an sanar da ku ko a tafiya kuke ku kiyaye da sallah saboda muhimmancin ta fa innaha ni'matun azimatun ita ni'ima ce babba wa minnatun jasima baiwa ce gwaggwaba ta qattadi maqabalata ha zikiri to ta kunshi ka fuskanci wannan baiwa da Allah ya maka bi zikiri da zikirin Allah wa shukuri da gode ma Allah li yabqa ni'ima li ni'imatuhu domin ni'imarsa ta wanzu kasa ita yana daga cikin dabaibayin da yake rike ni'ima shine godewa Allah in dai zaka godewa Allah to da ba ai a gaya wa duniya shela yace ai wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ambaci lokacin da ubangijin ku yayi shela yace in dai kuka gode min ni ko zan yi taimaku muku kari godewa Allah akan ni'ima da ya maka tana da manya-manyan rukunai guda uku banda kanana in Allah ya maka ni'ima ta lafiya ya baka ilimi ya baka dukiya ya baka mulki ya baka wata alfarma ya baka to farkon abin da zaka godewa Allah shine yadda da ni'ima kakka boye in dukiya ya ka a ce ya iya cin hatsi ne in ka kalle shi sama da ƙasa ba za ka saye shi dubu biyu ba amma idan za, za a tara tada gidan miliyan ashirin a unguwarsu ko a daren da na ladi zai biya to ba gwana ya ɓoye ni'imar Allah sai ya iya cin hatsi ne to ba a so ka ɓoye ni'imar Allah ka yadda da ni'imar wani ɗan kiri ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kaya yake sayarwa an kace ɗan kiri ko amma shi kayan sa duku duku annabi ya ce wannan na ce ai shine da ya ce zo dauko ya kunce ya ce kai ma dauki kasa ya ce Allah yana so in yawa mutum ni'ima ya ga asarin ni'ima a tare da mutum alamar ni'imar shine godiyar abinda Allah baya so alfahari alfahari ne Allah inna Allah la yuhibbul farih wani sabi ya ce ya rasulullahi ni fa yadda nake ina so in ga komai na na tsatsar riga ta a wanke komai na a wanke kai sai kure malaji ma ce ya rasulullahi ni a ƙarshe ma bana so in ga wani ya fi ni tsafta shin wani yana cin girman kai sai annabi ce masa a'a inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau yace girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane yace wani shine girman kai kin gaskiya da wulakanta mutane to abu na biyu na farko shine ma yadda da ni'imar karka boye ni'imar abu na biyu jingina ni'imar ilal mun'imi zuwa ga wanda ni'imta ka waye Allah ne karka dauka wayanka ne akwai wanda shi dan yana da shi yake ganin kai ma da baka da shi ba ka san economic bane ba ka san tattalin arziki bane shikenan economic ne ya bashi na sha gaya mai wannan tunanin eh economic ne kai ya baka ni ban da economic ne shi yasa ban tara ba ko ban samu ba sai ya ce to ina ka koyo economic din jami'a ya je koyo ko to me yasa malaman jami'a sana jami'a ya fi wasu daga cikin su wanda suka koya masa economic din in economics ne yake bayarwa ya kamata ce duk malaman jami'a na economics sun fi kowa kuɗi tunda economics ne yake bayarwa to kaga ba haka bane eh an yarda da kama al asbab musabbabi amma iya kama musabbabi wannan naka ne suka baro Allah nasa amma ba ka ce kowa ba wai kawai dan bai da economics ne shi yasa bai abin nan ba kamar yadda shi ma ba yarda da almubazzaranci ba wala tubazzir ta basira banda almubazzaranci amma kuma ba za ka ce ba kawai economics ne yake bayarwa ba haka bane to ka jingina ni'imar zuwa ga wanda ya ni'imta ka shine Allah ba wayanka bane amma kana dauka kai wayanka ne ya baka yanzu ka zama dan karamin karuna karuna ne Allah ya bashi dukiyar da aka ce mabuɗan dukiyar ma sai katti suke dauka yo komu kullun da ake suka jihuyar jaya ai shagunan da ake buɗe kalla su gani bari a ce kuma katti ba kato ɗaya ba to wani irin ai sun fi karfin tunani abin nan shagunan bare dukiyar amma da ya fito yake abin da Allah baya so alfahari sai mutanen suka yi aka ce kaga karuna la tafra inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya san masu alfahari wabta jifi ma ataka Allahu daral akhirah kaga karuna daman nan da Allah ya baka nemi lahira da ita wala tansa nasibaka ad dunya kakka bar banka na lahira a nan duniya dan daga nan duniya ake neman lahira kuma Allah ya baka kayan neman lahira ka nema a duniya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira kawai sai karuna yace kai duke ta kuke hada da Allah inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce ai ni dukiya ilimi na ne wayewa ta ce dan masu economic din sanni. me ya faru a ƙarshe Allah ce faka sabna bihi wa bidarihi al-ard sai muka juye ƙasa da shi tunda yayi kafafa to wannan shine rukuni na biyu ka dingina ni'imar zuwa min din na ƙarshe cikin manyan shine kayi abin da Allah yake so da damar da ya baka to anan kuma ma an mu faduwa zaka samu rukunin farko ya da yana cikin ni'imar ba wai a jikinsa ba a 'yan uwansa ma ana gane ba saboda ɗan uwansa yana da shi kaga wannan ya da ni'imar bai ɓoye ba sannan a rukunin ma na bi shi ya ji Allah ne ya masa ya jingina wa Allah a har ma yana da malaman da suke roƙa masa Allah a in ta yi daga daga ma sai sa a jirgin ce su bi shi har ɗaki su roƙo masa wannan za ka ce bai da Allah ne ne yi ba gama ina matsalar suke tasowa a rukuni na uku ya yi da abin da Allah yake so to nan kuma an kaƙi sharan masallaci za ka yi ta kasuwa ko ajewa kai baka yi abin da Allah yake so ba kuma baka yi wani abin ba to ai shedan da ya shigo harkarka domin da Allah ya baka ai ba ta yi ka rike ba wata dama ce ya baka ta gaba kuma baka nema ba so shine wato a godewa Allah ni'imo laulita yabqa ni'matuhu domin ni'imar Allah ta tabbata alaikum akanku wa yazidu alaikum wa yazidukum alaiha sannan ya kara muku ni'ima wato kan ni'ima so wannan shine karshen karatunmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi akyar wa sallimu tasliman kaseera Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata da sassin da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗalibanmu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin alkhairan da yake cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana Allah ka sa mu cikin intattun bayinka Allah ka amsa mana addu'o'in mu da ibadun mu bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir shugabannin da ka zaba mana Allah ka riko da hannayensu zuwa ga abin da yake shine daidai zuwa ga abin da yake shine amfanin mu da amfanin su mu da da su duniya da lahira bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa لله رب العالمين akwai jawabi daga malamai da ake yi shekara an fara a can gidauniya kuma Allah na'am ana sanar da jawabi daga malamai ne wanda ake karfe goma na safe a Emirate Foundation